ɗau'i hajjin ɗau'i na mutum ya yi sai ya lalace sai ya zo ya na wajibi ya gabatar da hajji na ɗau'i bisa hajji ne na farilla to in ya ɓaci in ya ce na farilla an isan mai ga wancan da ya lalace haka nan in ya ɓata na farilla in ya ce na ɗau'i bai isan mai ga na farilla ga shi ko sura juna Uh-huh. ban ji ba ya ce ya harma da hajji ta ɗawa'an bai na farilla ba ya abu ta ɗawa'i wa sharɗu kaunihi farzan ihramu bihi mun karanta tun farko ba wani an farkon mutu sardin nan sharaɗin hajji a ku farilla a yi harama da shi akan farali akwai ko babu shi amma sani kana ji to mutai malam ga rasul wan ha hamlu hali mahamalin an karanci daukan mata ga darbuka ga wanda an muhulimi yana tana mata sai ya dauke ta ga mahamali makaruhi na wani zalika don haka utuka zata salalim don haka laraba su laraba sun karki tsani idan mace za ta hau hau da jinta ga raƙumi sai a tsani sai ta taka tsani ta hau don kada a ce a abin ganta a ɗauki ta aza wa ruwayatu zira'iha aka dan maka na ga mai harma da haji yanzu kwabrin mata tai amma ban da gashin kanta ban da fatawa fi umurihinna a cikin al'amuran su ba maka ruhina ba a darar na sannan kuma an ka ce za a gita mai sai mun tsallaka ga dara ta uku shi ma iltifati gare ta wa haruma at-ta'arul halalin bari a eh, ta'arun taarul shi a haruma wannan da kwana ko eh eh eh do haramun na wani kasan wanda a can na yi lahina shi ma lahina warai ko eh eh sai mutu hmm. a ah, akar makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa